sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki aka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 17 ga watan Oktoban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya masu lalura ta musamman sun ce suna fuskantar kalubale wajen tafiyar da lamura ramuransu na yau da kullum saboda rashin kulawa da hakkoki na inganta jin daɗinsu. Muna ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya, amma kafin nan ga Hanifar Isa da halin da duniya take ciki. Jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labaran. Ukraine ta ga sabon barna jiya Lahadi sakamakon wutar ruka da aka buɗe mata a yayin da kuma jami'an yankin masu ra'ayin Rasha suka ɗora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan aware. Akan gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev. a yayin da su kuma hukumomin ukraine suka ce makamai masu linzami na rasha sun afkawa wani birni da ke daura da tashar nukiliyar zaporozhia tare da raunata mutane shidda ginin magajin gari na donetsk wani bangare ne na yankin ukraine da kwanan nan rasha ta yi ikirarin ya zama nata ya lalace sosai inda jerin tagogin ginin suka wargaje sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje motocin da ke kusa duka sun ƙone. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Gwamnatin Ukraine ba ta ɗau alhakin kai harin ba ko kuma ta ce komai a kai. Sabon shugaban Baitulmali na Birtaniya a jiya Lahadi ya dage cewa har yanzu Firaminista Liz Truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya. Duk da cewa ala tilas ta sauya manufofinta na tattalin arziki. 'yan makonni kawai da fara aiki a matsayin firaminista. An tsara cewa Jeremy Hunt ne zai jagoranci Mali bayan Truss ta kori Kwasi Kwarteng bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani ɗan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa ruɗu a kasuwanni hannayen jarin ƙasar. Firaministar ce ke jin ragamar komai a cewar Hunt. tsohon sakataren harkokin waje da kiwon lafiya ya shaidawa bbc a lokacin da aka tambaye shi ko yanzu shine yake rike da dukkan madafun iko a titin downing sannan a hankali truss da quarteng sun bankaɗo muhimman abubuwa da suka shafi tattalin arzikinsu da suka hada da rage haraji da manyan masu samun kuɗin shiga da kuma dakatar da ƙarin harajin kamfanoni kafin firaministar ta bayar da kai bori ya hau game da tangadin da kasuwannin hannayen jarin ke yi da kuma yadda farin jinin ta ya fara dasashewa don haka ta kori kortin. Jami'an da filomasiya na kira ga hukumomin tarayyar kasar Habasha da abokan hamayyarsu a yankin Tigray da ke arewacin kasar da su amince da tsagaita buɗe wuta yayin da ƙazamin faɗa ke haifar da fargabar yiwuwar fuskantar ƙarin matsalolin jin ƙai. shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad ya bayyana matukar damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya lahadi kan faɗan da ake yi ya kuma yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wutar ba tare da wani sharaɗi ba ko da dawo da ayyukan jin ƙai a farkon wannan wata ne ya kamata a gudanar da tattaunawar zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar au a ƙasar afirka ta kudu amma an ɗage shi saboda batutuwan da suka shafi kayan aiki da tsari. Bangarorin da ke faɗa da juna sun ce a shirye suke su shiga cikin wannan tsari duk da cewa ana ci gaba da gwamza faɗa a yankin na Tigray. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan a Najeriya masu lalura ta musamman sun ce suna fuskantar kalubale wajen tafiyar da lamuransu na yau da kullum saboda rashin kulawa da hakoki na inganta jin daɗin duk da kasancewar dokar da aka sa hannu tun shekarar 2019. Daga Sokoto ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da rahoton. a shekara ta 2019 da shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanya hannu ga dokar kare haƙƙi da inganta jin daɗin mutane masu lalura ta musamman sun kasance cikin farin ciki saboda tunanin cewa za su samu sauƙin rayuwa sai dai kawo yanzu saka hannu ga dokar ya kasa yin tasiri da za a ce madalla domin da yawa gwamnatocin jihohi sun ƙi aiwatar da wannan dokar. Eh, sunana Halilu S Usman zonar coordinator North West Zone haɗaɗɗe kungiyar makafi ta ƙasa. Ma jihohi bakwai na arewaci arewa maso yammacin Najeriya akwai ƙalubale kwarai gaskiya don jihohi biyu ne na tanada suka implementing Kaduna da kuma Sokoto. sai dai kuma ko su ɗin akwai wata wani ɗan ƙalubale gare su. Da an aiwatar da dokar yadda ya kamata da masu lalura ta musamman za su samu sauƙi a haujin neman ilimi, samun aikin gwamnati da kuma shiga gine-ginen hukuma cikin sauki a cewar ɗaya daga cikin masu wannan lalurar zainab sa'idu nasir akwai matsalolin kamar na gefen sufuri kamar yadda doka ta tanada cewa in mutum za shi wani wuri ko yana amfani da keke ya kamata masu motocin nan su tabbatar da cewa sun ɗauke shi sun ɗauki keke nai sun kai shi inda za shi ya sauka cikin aminci cikin lafiya duk da yake akwai wannan dokar amma sai ka shiga mota mai mota a ce sai ka biya kuɗin keke ko a hilayen jirgi akwai jiraguna ko kuma kamfanoni masu sufurin jiragen sama da in ka shiga jirgi misali kana da keke to sai ka biya kuɗin keken nan a gefen lafiya duk da gadajen da ke akwai asibitoci akwai waɗanda mace mai ciki inda ba tsaye take ba ba ta iya hawa ne akwai mata waɗanda yake kurame na suna zuwa asibiti amma ba a fahimtar irin matsalolin da suke fuskanta lokaci ɗaya da masu wannan lalura ke samun kulawa daga mahukunta shine lokacin siyasa duk wata inec da ka sani suna ba mu kulawa ta musamman wanda yake da gurgu kurma makaho kuturu in suka zo ba sa bin layi an ba su dama automatically da sun zo su je hukuraya ko kuma a yi musu gyaran rijistar su da komi da komi nan kan an ba mu dama amma sai kaga wurin aiwatar muna wasu ayyuka na cin romon demokradiyya an ware mu wannan tallafin ma na romon demokradiyya ba mu samu ballanta na doka duk da hakan mahukunta na sanar da cewa waɗannan mutane da aka kiyasta adadin su ya haura miliyan 25 a Najeriya suna da muhimmanci a cikin al'umma kamar yadda gwamnan sokoto ya faɗa a wani lokaci da yake zantawa da su akan kafa hukuma mai kula da bukatunsu wani ma za ga cewa ya yi wani mai cikakken jiki kwazo da basira da yawa akwai su haka kuma rashin kulawa ne na tsangon musu a jawo su a jawo su a cikin jiki shi ke sa ya zan ba a san da su ba balle a amfani da basira da hikima da Allah ya ba su masu wannan lalura dai na tunatar da mahukunta akan su sani kulawa da bukatunsu haƙƙi ne ba wai yi musu gata ba ne. wadda ba maganar tausayi ta ba maganar doka ce sannan wa'annan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar ba hau mu dai za su amfana ba saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe akwai rashin lahiya akwai tsufa idanu kan tafi ji yana iya gushewa ƙafafu suna iya kasawa ko jihohin da suka aiwatar da dokar masu wannan lalurar sun ce akwai rangwame ga yadda ake kula da su kuma da an bi tanadin dokar sau da kafa da an kawo ƙarshen matsalolinsu kowa ya huta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla an gaishe ka Muhammad Nasir. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin najeriya da wakilan kungiyar 'yan awaren biafra ta ipop an buƙaci gwamnatin ƙasar ta saki jagoran kungiyar nnamdi kanu bayan da kotu ta wanke shi al'amarin da ya haifar da wani sabon babi a wannan takaddamar wakilinmu alphonsus okoro igwe yana ɗauke da ƙarin bayani an yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta saki masu nnamdi kano madugun kungiyar ipob da ke fafutukar kafa kasar biafra bayan kotu ta wanke shi a ranar alhamis da ta wuce ne kotun ɗaukaka ƙara ta taraya da ke babban birnin taraya na abuja ta wanke nnamdi kano daga shari'ar kamo shi daga ƙasar kenyan da gwamnatin najeriya ta yi yanzu duk da ƙarin hasken da gwamnatin ƙasar ta yi da cewa an wanke kano daga shari'ar kamo shi da ta yi amma kotu ba ta wanke shi daga tuhumar tserewa bayan aka ba da belinsa ba barista aloy ejima koloya na musamman na da kano ya soki wannan matsayin inda haɗe da wasu masharhata kan lamuran yau da kullum sun bayyana buƙatar sakinsa tare da jinjinawa babbar kotun ɗaukaka ƙara bisa wanke shi da ta yi. malamente. farista Aloy Ejimako ya ce matsayin ministan shari'a Abubakar Malami kwata-kwata ba daidai ba ne kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke game da Nnamdi Kano kuma ba wani sabon zargin da zai iya ƙalubalantar Nnamdi Kano saboda kamo shi daga Kenya da aka yi ba bisa ƙa'ida ba wani musabbabi ne da ya ƙirƙiro wani tabnaki na dindindin ga gurfanar da shi a gaban kuliya saboda haka hukuncin da kotu ta yanke yanzu ya haifar da wani yanayi na shari'a da zai matuƙar wuya a kawar da. barista aloy ejimako dai ya ƙara da cewa sai fa an saki nnamdi kanu ne kafin ministan shari'a zai iya tuhumarsa da wasu sabbin laifuka kuma kin sakinsa zai gurgunta tsarin doka da kuma haifar da zaman zullumi a cikin al'umma tare da janyo rashin jituwa tsakanin ƙasar da birtaniya Every Nigerian should be very A cewar Mr. Israel Iboko ya kamata kowane ɗan Najeriya ya yi tinƙaho da farin ciki da hukuncin da kotu ta yanke, saboda kotun ɗaukaka ƙara ta fassara kundin tsarin doka daidai kuma ta mutunta shi. Saboda haka muna sa ran cewa hukumomi za su yi aiki da hukuncin da kotu ta yanke kuma su sake shi. Shi kuwa Mr. One Gregory ya ce hukuncin da kotu ta yanke bai zo masa da mamaki ba, saboda lokaci Siyayi ya yi da tsarin mu zai fito sarai wajen tsare gaskiya a irin waɗannan batutuwa. Mr. Gregory ne ya ƙara da cewa ta ya za a ringa tsawaita lokaci a kan batun da ya kamata a yi watsi da shi a cikin 'yan makonni. An taso keyar da Kano daga ƙasar Kenya ne a watan Yulin bara bayan ya gudu daga Najeriya a lokacin da yake ƙarƙashin beli a shekarar 2017. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. A gaida Alfonsus, ƙarshen labaran duniyar kenan. gaida da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bar mu shakata da wannan. yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci sha-shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa hausa.com don samun labarai da dumi su. yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi. bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu zauren na tare da matasa na karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa, arewa ta tsakiyar Najeriya, kan yadda dokar hana yawo ke shafar rayuwarsu ta yau da kullum. Kamar yadda muka bayyana a shirye-shiryen da suka gabata, gwamnatin karamar hukumar karkashin Thomas James ta ce dokar ta sai yadda hali yayi ne don dakile 'yan ta'adda waɗanda akasarinsu matasa ne. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Nusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. dakin yar kwana hakan nan kawai sai ka je ka samu wai an kashe mutum an karbi mashin a gurin cikin mutane dan bayan mutane kaɗan za ka ga abun ya faru to suna ɗaukan mataki ne kafin ka ce wani abu within minutes one minute two minutes sun yi abun su sun wuce to ba wai abu ne da zai dauki tsawon lokaci ana yi ba ballantana suna amfani da wasu makamai ne na yin makasa kawai amfani da wasu mugayen makamai kai kuma kana tukin mashin ba juya baya za ka yi da eh, jamilu guduma ko a buga maka guduma kai da kake neman abinci an buga maka guduma ka mutu da kusa ah. a jiki duk ana yi to mu kaga idan ta wannan fannin ne za mu iya farin ciki da wannan dokar da aka sa saboda wala Allah wannan kashe-kashen za a iya samun saukin shi kafin su canja wani salo amma nan ma ina duk matasa ne ake zargi da irin wannan duk matasa ake zargi da irin wannan da wannan da wannan aika aika. Eh, eh, Rima ya kuma bangaren yan keke na fef su suna fuskantar irin wannan dan su ma a nan yankunan abuja an haramta su saboda ana cewa yan ta'adda na amfani da su wajen kai hare-hare haka ma amina jihar ne jama'an takaita yanayin ayyukansu tabbas na haka ne gaskiya bangaren eh, masu keke nafe tabbas akwai su saboda yawanci 'yan keke nafe yawancin su ba 'yan garin nan bane da daman su a cikin kashi 199 ba 'yan gari bane yawancin su daga jihohi zuwa hudu biyar suke zuwa suna zuwa nan suna aiki sannan kuma bayan haka a cikin wa'annan da ake ce suna kamar masu kwace a cikin keke da su ba su fake da suna aiki kenan in suka in ka fita da sassafe da su fito maka da ko ka ba da ko kuma a ma aiki so ummi mana yi wa mutum aiki mana su ko su ko su illata ka su kwace maka abu da karfi amma in ka bayar a cikin lalama na su barka su kaga wannan suna amfani da aikin keke ne suna cutar da mutane kuma da aka samu wayannan mutane dukkan su in rana ya ko ba sa zuwa ko ina ma'ana mutum ma'ana mutum zai tare mai keke na fi lami lafiya shi dan keke ne dan ta'addan shi dan keke dan ta'addan haka zalika a gaba wani zai je shiga ba san cewa ba fasinja bane a hali tare suke ai duka abu suna planning ne kamar yadda eh, duka yadda eh, suna suna planning shi ne yadda kai baraka baraka kawo. ranka cewa ai wannan ba tare suke ba eh, sai kun yi dan guntun tafiya sai kaga an daro haka sun cewa ke daya yakan bata gari zo kuma su dai har ilau har kullun shi masu mai neman na abincinsa har kullum yana neman na abincinsa ne so kuma bata gari zai iya zuwa yi irin shigar da shi wannan yake yi ni dinnan ya faru da ni na aiki yaro na ya je kefi da safe ne ma eh, zai je siyo mana wasu kaya sun ɗauke shi ya hau irin wannan motar sun ɗauke shi suna tafiya ba su wuce ba su kai masa ba ma daidai irin wurin da kuke kira a kawo jami'an tsaron na ba suka zare kudin gurin suka ture shi harfe takwas na safe abin ya faru to kaga wayannan yan ta'addan ne suke shiga irin ta waɗannan masu keken eh. da irin motocin da suke dawa nan suke bibiyar hanya idan sun ga kuma za su ta bibiyar ka ne daman mm. irin wannan domin su samu an ce mai son kayanka ya fi ka dabara eh. zai ta bibiyar ka ga shi ina kake zuwa me kake shiga ina kake zuwa yaya daga rana ɗaya da aka Allah ya sa suka samu nasarar ka eh. shikenan sai abu ya faru to wannan ya kamata gwamnati ta haɗa kai da ƙungiyoyin yan keke nan fet tunda suna da kungiyoyi suna da nambobi ma da ake musu a jikin mashinan nan nasu so idan ba a samu mai irin waɗannan abubuwan ba duk wanda aka kama a masa doka wadda za ta hukunci mai karfi a kansa motocin nan da suke zuwa kefi da suke bin irin waɗannan masaka zuwa ina ne akwai hanyoyin da za a bi a tantance su a tabbatar da cewa na ne ba tare da an kawo irin waɗannan dokoki ba keke yana eh, da sauki ma gurin eh, oh, tantance eh, yana da sauki saboda su duk dokokinsu suna da tsauri suna da yawa so don ka kwatanta keke a gane shi ina abu ne mai sauki in sun ma kwace ka gane ba he plate number ba suna da number nasu wanda local government ne ta basu wannan number yana da kyau idan dai za a iya bi maka haƙƙinka in abu ya faru da kai to wai don an cuce ka a keke yana fef ina gani da sauki da za a iya ganewa irin abubuwan da mu muke bukata jami'an tsaro a karo local government su duba mana su yi mana kenan wannan shine ya fi damu saboda wannan abun duk za ka iya neman kuɗin ka gaba ɗaya na shekara ɗaya wani yaro ya zo shi safiya ɗaya ya karba duka ya tafi to mu gaskiya wannan abun shi ne gida kuma kira na ga su ma kansu da yan uwana wanda muke zaune a wannan garin abubakar ya kai kana da magana a me shi ma shi go ahead to to gaskiya wannan kan shi ne abun da ya dace zamana hatta mota din hatta mota in dai wai eh, in dai da ayi abun da gasken gaske ne idan aka cuci mutum a mota kuma ya riga ya san wani abin da zai kwatanta mota a gane ta ina ganin cewar da a iya yin yadda da a yi a samu a je a dawo mai da haƙƙin shi kuma kaga wannan shine zai bayu da in dai aka sa dokan shi kan shi dan nafe ba zai yadda ya dau ta'adda ba a matsayin fasinja wanda ya san zai karba ma wani fasinja waya ko kuma wani abu dai saboda ya san duk dai ta je ta dawo in dai aka riga a gane a nafe din shi ne hakan ya faru abun dai zai dawo kan shi ne to ina ganin nima lallai da a ce da a samar da wannan karin dai matukar taimakawa wajen kawo karshen irin wannan ta'addanci da yake faruwa to yanzu bari mu duba irin gudunmawar da a ƙarshe matasa za su bayar wajen samar da zaman lafiya da tsaro a wannan babbar karamar hukumar ta karo a jihar nasarawa umar ina ga jamil umar kana da bayanai kaga na ga kaɗan kwan biyu kasan ciki da waje na wannan karamar hukumar eh, ga labarun da ake samu tun ma kafin wannan ga eh, maganar eh, sace waya ga maganar kashe ma masu babura ga 'yan ta'adda masu amfani da keke na yanzu kuma ga maganar ma manyan manyan 'yan ta'adda gaggagaggan 'yan ta'adda masu <laughs> ah, halaka mutane masu amfani watakila da baban baban sun an ce suna son shigo yankin nan to gaskiya abin da muke kira da gwamnati eh kira ne mata wato abin da nake nufi me wace gudu eh, karshe me da ya matasa za su rika lura da al'amuran da za su iya taimakawa ya zama ba a samu matsala wata rana a ce yan ta'adda an wayi gari kasan shi dan ta'adda yana so ya ga ya firgita mutane an yi asarar rayuka da sauransu na to kirana ga 'yan uwa matasa shine a kowane lokaci haɗa kai yana kawo ka san wane ne kake tare da shi in muka haɗa kanmu zan iya ce maka yanzu kamar marba gunda nake anguwan katsinawa muna da ƙungiya wacce take mai ƙarfi kuma muke taimakon kai da kai mu da muke tare da juna to kaga a duk lokacin da wani ya shigo mu wanda ba mu san shi ba dole ne kafin mu mu'amalance shi sai mun yi karatu a kan shi mun san wane ne shi ina ya fito meye aikin shi meye sana'an shi kafin mu zo mu yadda da shi ya ci gaba da zama a cikinmu matasa ku sake dakatawa a nan makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗaura. Godiya ga matasan na ƙaramar hukumar Karo a jihar Nasarawa a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu Elhikaya. Yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar disje kamar sauran jaridun najeriya da jaridar disje ta mai da hankali ne dangane da janye yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in najeriya wato asu ta yi jaridar disje ta ce yanzu haka kungiyar ta janye yajin aikin da ta shafe watanni takwas ta na yi a yadda ake sa ran a yau litinin ne za a buɗe jami'o'in kasar musamman ma dai gwamnatin tarayya da na wasu jihohi wanda aka rufe sakamakon yajin aikin na watanni takwas to kuma jaridar daily post ta bayyana cewa ba girin girin ba ta yi mai domin kuwa kungiyar malaman jami'o'in ta kasa ta bayyana cewa muddin gwamnatin najeriya ba ta cika alkawarin da ta ɗauka ba kafin ta jan yajin aikin nata akwai yiwuwan za a sake komawa yajin aikin a nan gaba tuni dai gwamnatin tarayyar najeriya ta nemi ahuwan 'yan najeriya don gane da wannan yajin aikin musamman ma dai dalibai da kuma iyayen ɗaliban sai kuma jaridar da punch jaridar da punch ta bayyana cewa an yi bikin rantsar da sabon gwamna a jihar Ekiti inda tsohon gwamna Kayo da ya mika ragaman mulkin ga sabon gwamna Biodun Oyebanji da dai na jam'iyyar ta APC. A jiya Lahadi ne dai aka yi bikin mika mulkin wanda kuma ya samu halartar jigajigan jam'iyyar APC mai mulki ciki har da dan takaranta ne neman shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da kuma akasarin gwamnonin jam'iyyar ta APC a Najeriya. Ita kuwa jaridar The Nation ta bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da cece kuce a jam'iyyar PDP tsakanin bangaren gwamnan jihar rivers Yason wuke da kuma shugaban jam'iyyar ta pdp yoce ayu wanda ke samun goyon bayan dan takarar jam'iyyar ta pdp na neman shugaban kasa alhaji atiku abakar da zaka dai gwamnan jihar rivers da na benue da na oyo da na abia suna wani taro a kasar spaniya inda kuma ake ganin suna tattaunawa ne akan su a jam'iyyar ta pdp inda suka dage cewa sai fa an sauya shugaban jam'iyyar ta pdp yoce ayu biyu kafin su marawa alhaji atiku abakar baya a zaben da za a gudanar na shugaban kasa a shekara mai zuwa sai kuma jaridar da banga jaridar banga na cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin a gaggauta buɗe kamfanin dangote da aka rufe a jihar kogi wadan umarni da shugaban kasan ya bayar da ya biyo bayan kace na ce ne da ya kunno kai tsakanin kamfanin na dangote cement da kuma gwamnatin jihar kogi inda ta zargi kamfanin da kin biyan haraji hasali ma dai gwamnatin jihar kogi ta bayyana cewa kamfanin mallakar ne aka yi mata kwace sai dai bisa ga duka alamu wannan umarni da fadar shugaban kasa tare da majalisar tsaron kasar suka zartar na hanzarta bude kamfanin zai taimaka wajen tabbatar da doka da oda sai kuma jaridar premium times inda jaridar ta ruwaito gwamnatin tarayya na cewa har yanzu bata yanke hukunci akan sakin namda kanu da wata kotun tarayya a abuja ta bada umarnin ai ba ƙarshen sharhin jaridun kenan. gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A takaicen, Ukraine ta ga sabon barna jiya Lahadi sakamakon wutar roka da aka buɗe mata. a yayin da kuma jami'an yankin masu ra'ayin rasha suka dora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin donetsk da ke karkashin ikon 'yan aware akan gwamnatin ukraine mai mazauni a kiev a yayin da su kuma hukumomin ukraine suka ce makamai masu linzami na rasha sun afkawa wani birni da ke daura da tashar nukiliyar zaporozhia tare da raunata mutane shida ginin magajin garin na donetsk wani bangare ne na yankin ukraine da kwanan nan rasha ta yi ikirarin ya wargaje sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje motoci da ke kusa da wurin sun kone sabon shugaban baitulmali na birtaniya a jiya lahadi ya dage cewa har yanzu firaminista liz tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya duk da cewa ala tilas ta sauya manufofinta na tattalin arziki 'yan makonni kawai da fara aiki a matsayin firaminista an tsara cewa jeremy hunt ne zai jagoranci baitulmali bayan truss ta kori kwasi carton bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani ɗan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa ruɗu a kasuwannin hannayen jarin ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato ƙarfe uku kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ce taku Binta Suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'asalam.